إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا سافير لاربا عشرين دهدو قوة sha ɗaya watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ashirin da biyar ga watan zulqa'ida watan sha ɗaya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda sai daidai da sha biyar ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin a ci gaba da karatun littafin alkawalin mufi ala kitabin tauhid na babban malami muhammad bin salih al-usaimin fashin baki na asalin littafin malami muhammad bin abdulwahab na kitabu tauhid muna cikin babu zimmatin lahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma idan kuna tuna mun gama jin fashin baki na shi malam muhammad bin abdulwahab muna jin fashin baki ne na shi malam muhammad dan usaimin dan salih al-usaimin da ya a wannan babu kuma shi ma mun ji har ƙarshen matani na shi malam muhammad bin abu wahab yau za mu tashi inda ke fihi masa'il littafi irin na hannuna shafi na 554 sakin layi na hudu ƙarƙashin wannan layi da aka yi tsakanin sharhi da matani da fata allah ya taimake mai mu dace Malik ce fihi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko alfarku bai na zimmatin lahi wa zimmatin nabihi wa zimmatin musulmi bambanci da ke tsakanin amanar Allah da amanar manzan Allah da amanar musulmi ko alkawarinsu lauƙala malam muhammad salih al-usaimin ya ce da malam muhammad abu ya ce alfarku bai na zimmatin lahi وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح da cewa bambanci da ke tsakanin alkawarin Allah da na manzansa da kuma tsakanin alkawarin musulmai da wannan ya fi li'annaka inda ma tukirru kalamahu ala kullin furo bayan salasati kulliha walaisa kazalik ita saboda wannan guda uku da aka faɗa mutum ina idan ka tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin alƙawuran guda uku alƙawura ne guda uku alƙawarin Allah daban na manza Allah daban na musulmi daban kuma abin ba haka yake ba sai na zimmatan lahi wa zimmatan nabihi wahida saboda amanar Allah da ta manzansa ko alƙawarinsu guda ɗaya ne وإنما الفرق بين بينهما وبين ذمة musulmi. بمبنشن da yake tsakanin guda biyu wannan bangare da wannan bangare alkawarin Allah da manzon a bangare daya alkawarin musulmai kuma a bangare ɗaya. ko ainihin amanar su da haka ne yace kada ka basu su in suka ce ka saukar da mu a zimmar Allah da zimmar manzon Allah kar ka saukar da su akan wannan ka saukar da su akan zimmar ka kai Allah ya sa kuna gane saboda haka babu bambanci tsakanin amanar Allah da tuman zan Allah bambancin da ake samu shine tsakanin amanar Allah da ta manzan Allah da kuma amanar musulmai saboda waɗancan guda biyu haramun ne mutum ya keta wannan alfarma ɗin idan ya yi ya yi zanibi babba ba don kuma na musulmai ɗin ya halatta a keta ba amma da ya fi sauki an gane والفرق بنبنشن أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمعاصرين محرمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سنيا أمانة الله aka kewaye su aka aka samu nasara a kansu ya mayar da hakan harama waje ana zimmatar muhasirina zimma bi kasar sa'ad ya ce isanya ainihin alkawarin su waɗanda suka kewaye din su mayakan da suka je suka samu nasara kan waɗanda suke neman a su alkawari a basu amana a mayar da ita ainihin amana ce ja'iza wadda ya halatta su sanya tsakanin su da waɗanda suka tsare da aka ce bi kasar sa'ad can tafi na farko al an gane nan na biyu al-muhasirina muhasari na waɗancan waɗanda aka kewaye su aka samu nasara a kansu almuhasirin su ne mayaƙa da suka kewaye wancan maf'ul ne wannan kuma fa'il an gane za ka muka ji annabi yake da shi ko sai suka nemi ka ba su amanar Allah da ta manzansa kar ka ba su ita ka ba su amanar ka kai ita dan ku keta alfarmar amanar ku shi ya fi sauki akan ku keta alfarmar amanar Allah da ta manzan Allah saboda haka a ainihin kenan wannan sai nuna akwai bambancin da ke akwai tsakanin amanar Allah da ta manzo Allah sai da kuma amanar musulmai amma tsakanin amanar Allah da ta manzo Allah ko alƙawarin su babu bambanci to wannan matsala ta farko da ya kamata mu kalla kenan domin a samu a gyara wannan kuma yake nuna maka eh, abin nan wato eh, abin nan eh, insaf adalci irin na ahlus sunna ahlus sunna ba ta dan malami na ya faɗi kaza ko ba daidai ba daidai akwai kuskure a ciki shikenan sai ya rufa rufa a wuce a a yi gyara a fito da bayani inda zai yi daidai da abin da yake ne addini daidai da aqida abu na biyu da ainihin za ka sake fa'idantuwa a ƙarƙashin wannan abin nan ɗin shi ne ahlus sunna bai mayar da malaminsa ma'asumi ba babu wani ma'asumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne baya kuskure a cikin mutane amma duk wanda ba shi ba to zai yi kuskure saboda haka daga waye muhammad dan salih al zai ce zai wa muhammad dan luhab gyara shi abin ba alai yake ba yawan shekaru bane ba gabata bane ba abin nan bane a'a wannan shekarun wannan gabata din wannan ilimin matsayinsa daban wata fahimta kuma da Allah zai ba wa mutum sakamakon bincike na ilimin shi kuma wannan wani abu ne daban gyaran ba sai ke nuna ya tsare su ilimi ba ne ba kuma yake nuna ya kasantar da al'amarinsu ba ne a ai kafa bil an tu'adda ma'ayibu ya isa malami alfahari a ta an kurakuran da yi sannan kuskure wato ado ne a wajen ɗan adam wanda bai sa haka ba shi yake ganin in aka ce yayi kuskure yake jin wani abu a'a shi kuskure kwalliya ce zo ne a tsarin dan adam da haka lokacin da kai kuskure aka gane kayan kuskure wata kwalliya ce da ado ta bayyana gare ka to amma mutane ba su gane da ba su gane irin waɗannan abubuwan da yawa sai su ringa ganin aka ce wani yayi kuskure kamar an ci mutuncin wani ko an wulakanta shi ko an nuna an fi shi iyawa ko abin da ya kama da haka an gane asani الإرشاد إلى أقل الأمرين أقل الأمرين خطرا ما زال الله صلى الله عليه وسلم يامونا مسو أبن يفسو كن هقري أتنى الأمر مدابين لقوله سبوة فتر فديسي ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك إتيك سيامس القولنك da alƙawarin mutanenka da kuke tafi ci ila zuwa ƙarshe wa hadhihi qa'idatun muhimma wannan ka'ida ce mai girma wa yuqal ala wajhin akhar ta wata fuskar a ce wa huwa irtikabu akhaff ad-dararain li daf'i a'lahuma cewa a hafi al-mafsadatai li daf'i a alahuma wato a aikata barna ta ƙasa mafi ƙanƙanta saboda ije wadda take mafi girma idan kana labudda min irtikabi ihdahuma in ya zama to dole sai an aikata ɗaya daga cikin guda biyu an gane wato a samu wasu matsaloli guda biyu aikata su gaba ɗaya laifi ne to kuma dole sai yi ɗaya daga cikin to sai a duba wanne ne ya fi sauki to sai a aikata shi misali wani zai same ka ya tsare ka da bindiga ya ce kwaɗa wannan mutumin mari ko in harbe ka ai kamar rashin laifi ne shi ma ya harbe ka laifi ne ita kuma dole sai an yi ɗaya to yanzu wani bari za ka yi kashe ka don kasa mari shi to sai ka tsinka masa mari in ya so daga baya ku je ku satan an gane to da aka samu irin waɗannan abubuwan eh, ɓarna guda biyu wadda dole sai aikata guda ɗaya daga ciki to sai aka ƙa'ida ta ce yar kabu a kafin a adinan mafka da ta yi lidafi ihdahuma wato a aikata ɓarna mafi sauƙi saboda ije mafi girma daga ciki wannan wajibi ne وقد دل عليها الشرع شرعة تبتينوني زواج قال تعالى الله كيف يشي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الأنعام 117 الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ku اللولو سبسكي da suke bauta koma fa yasubbullaha su sai su zagi Allah Allah gaske aduwan saboda tsabar adawa saboda tsabar rashin sanin matsayin Allah din saboda kiyayya adawa da suke yi da addini da gairi ilmi kuma ba da ilimi ba da karka je ka samu abin bautar mutane ka zage an gane da za ka har wajen wa'azi har wajen da'awa da haka Allah ya ce kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi kar ka farwa mutane in ka far musu su ma zai su taso misali kamar da'awar izala duk wanda ya ce bai san da'awar izala gaskiya ba ce ina yaudara kansa ina yaudara kansa ya san gaskiya ne wanda kawai zai ce da kai dan me za zuwa na sha iyayen mutum yi ba daidai ba dan me za a ce an yi kaza kaza kaza dan me za a rinka kafirta mana iyaye da sauransu to wannan wani abu ne daban uslubin da'awa wannan wani abu ne daban kowa da akwai irin yadda uslubin sai ke wajen da'awa amma kai da ake wa da'awa abin da ya kamata shine kada wata magana ta fusa ta ka ta raba ka da Allah idan ka ce an ce iyayenka kafirai ko abin da ya kama da wannan to in abban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali dauki eh, abin nan Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda Al-Walid bin al-mughir ayoyi nawa ne a cikin Al-Qur'ani har yanzu ake karanta su akan mahaifin akan wa ayoyin sura sura ta 68 suka sauka suratul lut ala tuti' kullu halatin mahin هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أكم هذا ما يكون سبب أكم ما يكون سبب وأن هذا شيء مثل إن كاتفي سورة 73 ولما عينكم وسوسك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قول البشر سأصليه سقط shi Allah ya ce mahaifin nasa ma zai saka shi a wuta kuma shi na ana karanta har yanzu a Qur'ani ya ce ba zai musulunta ba saboda mahaifinsa ne karka yi wannan amma kai kuma mai da'awa ka samu usulobi mai kyau da za ka yi amfani da shi saboda jawo hankalin mutane wannan shi ne abin da yake wajibi to dai abin da nake son ce kaga akwai waɗanda irin wannan abin ya hana su su fahimci ko su yarda dan ba fahimta ce buci ba sun fahimta amma yarda ce ba za su ba saboda ne suna jin cewa an ce mahaifansu eh, kafirai ne ko arna ne ko suna ba daidai ba ko abin da ya kamata wannan ko abin da ya kamata to da ka kullum kada ka taba kallon irin wannan abin abin da aka gaya maka na gaskiya yi kokari ka amfani da shi kada ka ce hanyar da aka baka gaya maka shi kuma mai faɗar gaskiya ya ji tsoron Allah ya bi hanya mai kyau hanyar da tafi kowace izaba da ba hanya mai kyau wadda tafi kyau wajen isar da sako ya isar domin a samu fa'idar isarwa don mai da'awa ba burinsa kawai shi ne isar da sako ba a'a burinsa isar da sako da kuma amsa sakon a yadda da shi na fatan muna gane wannan shi ne burin mai da'awa ya isar da sako kuma amsa sakon amma ba ya isar ba kawai Allah ya gane da to da haka wannan ka'ida din aini daga wannan ayar ta aka same ta Allah ce kar ku zagi su ababban da suke bauta wa koma bayan Allah su kuma sai su zagi Allah yanzu nan da zagin gungi da zagin Allah ne ne fi muni zagin Allah ya fi muni to tunda sai ka zagi su na gangan za su zagi Allah ka na gaske kar ka zagi allolin nasu kyale su angali sura tishi shida suratul anama ya taɓa da goma sha takwas fasabbu alaha fasabbu alihatul mushriki maqlub zagin allolin mushrikai abu ne da ana san sa lakin إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه أما إن in ka zagi allolin kuma za su zagi allanka allansu na gangan su zagi ka zage su isa su zagi allanka na gaske allansu na gaske to a nan sai aka hana ka fara zagi م ف سب الله أعظم من م السكوت عن سب آلهته سبودا برنامج فيك سكن زاجن الله سبحانه وتعالى تافي جرما في هذا برنامج فيك سكن يشرو قبرا زاجن الله للناس آه، وإن كان في هذا السكوت شيء من ا ko da a cikin shirin akwai wani abu na barna walakin naskutu li Allah naqa'a fi mafsadatin a'zam sai dai dole za mu shiru dan kar mu fada cikin barna wadda take ta mafi girma wa aidan al-aql dalla alaiha kuma har ila yau hankali ma yi ne zuwa ga wannan zagin allolin fada ake faɗa yin ba wai ka je ka ce shegu na a ba fa wannan ba a'a ka ce bautar gumaka haramun ka ce gunki ba komai bane ba ya iya komai kamar ka san kafa haka za su ce kai ma Allah ka ba ya yin komai saukar kafa faɗa ce kai ma Allah ka ƙarya ne ba abin bauta bane ne karka faɗa ka kyale Allah ya sa kuna gani zagin Allah fa ba kun jama'a za ake nufi ka je ka ce Allah su ɗin banza Allah su sun wasu ba wani ake nufi abinda ake nufi ka ce yin ba gaskiya bane ba daidai bane bauta wannan Allah ba gaskiya bane duk wanda aka bauta ba Allah ba ƙarya ne ba an bauta wanda bai cancanta a bauta masa ba to in ka san faɗar haka zai sa su ma fi raddul fi'l to sai ka ja bakin ka shiru ka ce ni dai ina kiran ku zuwa ga abin bauta ta abin bauta guda ɗaya na gaskiya ka samu wani yanayi ne kyau amma karka faɗi wasu maganganu wanda zai fasu su rada ta'id su mayar da martani akan Allah subhanahu wata'ala da irin wannan abin da kai ma ka faɗa وفيه قاعدة أقلية عامة a cikin wannan akwai wata babbar ƙa'ida wafihi ƙa'idatun muƙabila a cikin wannan akwai wata ƙa'ida wadda take ainihin daura da wannan wahiya ita ce tarku ulal maslahatai عدم المصلحتين لنيل أعلاهم a bar ɗayan maslahohi guda biyu saboda samun mafi girma daga cikinsu idza kana labudda min tarki wahidahuma idan ya zamanto ba makawa dole sai an bar ɗaya daga cikin guda biyu fa idza jama'at maslahatani idan maslahohi guda biyu suka haɗu la yumkin al-akhdh bihima jami'an ba za a iya yin amfani da su ba gaba ɗaya fa khudh bi a'lahuma to ka duba wacce ce mafi girma sai ka dauka wa idza sama'at mafsadatan la yumkin tarkuhuma idan barna guda biyu ta hadu kuma ba za ta yi a bar su ba gaba daya fa khudh bi adnahuma to ka duba wacce ce mafi sauki daga cikin sai ka amfani da matsaloli ne guda biyu ba wato maslaha guda biyu ta hadu akwai karama akwai babba to a nan babbar ake ɗauka wannan ita ce ka'ida maslaha ce guda misali ka zo za ka yi nafila kuma sai aka sada sallar farilla sallah ce gaba ɗaya dukkanin su ne da yake maslahar ka ce to amma wace ce mafi girma daga ciki sallar farilla ce mafi girma to da ka sai ka ɗauke ta ina fatan mun gani to barna guda biyu sun suka haɗu kuma dole sai an yi ɗaya daga ɗaya za a bari to ta kasan za a bari ba ta sama ba marashi ko harbe ka da kibiyan nan to marashi don harbi da kibiya ya fi tsanani akan mari to irin waɗannan idan suka haɗu a shari'a sai a duba in ɓarna ce ta ƙasa za a ɗauka in gyara ne maslaha ce sai a duba wacce ce ta sama sai a ɗauke ta sai a amfani da ita ainihin eh, domin a samu rayuwa ta gudana irin yadda ya kamata da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kanta ki salisa matsala ta uku qawluhu fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ugzu bismillahi fi sabilillah ku yi yaki da sunan Allah kuma dan ɗaukaka addinin Allah يستفاد منها وجوب الفراق مع الاستعانة بالله وجوب القدر مع الاستعانة بالله أو أن عزام قانو وجب سن ين ياكي تارد سيمكم الله سبحانه وتعالى والإخلاص بين إخلاصي والتمشي ala shar'i da kuma tafiya akan shari'ar Allah subhanahu wata'ala ka fara da sunan Allah to ka nemi taimakon Allah in ka ka fara da sunan Allah kuma taimakon Allah kake nema to lallai za ka yi abin da shi Allah yake so ko ka fara da sunan Allah kuma kana neman taimakonsa to za ka yi abin da bai yadda ba misali ka ɗauki wannan ƙa'ida ɗin ka ɗora ta akan komai da za yi misali yanzu mun idar da sallah asuba ba muna yin addu'o'i ba muna yin addu'o'i to waɗannan addu'o'in a wajen wa muke neman amsa wasu a wurin Allah to wannan Allah da muke neman amsawarsa wajibi ne mu bi tsarin sai da ya tsara yace ayi addu'a in ka bi tsarin da ba shi yace ka bi ka yi addu'a ba to karka yi zaton zai amsa ai kuna ganewa to da ka duk abin da kake nema a wurin Allah to sai ka nemi taimakon Allah akan samun sa dan ka same shi bayan ka ne ka fara da sunan kasa kuma kana nema a wurinsa, sa to sai ka bi tsarin da yasa kai kai wannan abin ko menene za ka yi to shine idan ka samu abin sai Allah ya sa albarka a ciki sai ya tsare maka duk wani abu da ke kishiyar albarka din an gane Rabi'a, matsala ta hudu kauluhu fadar manzo Allah su sallam yake katilu man kafara billah ku ka yaki wanda duk ya kafirce da Allah yustafadu min ha wujubu qitalil kafar za fa'idanta daga wannan wajibin yakar kafirai wa anna illata kitalihim al-kufr kuma abin da yasa za a yake sun shine kafirci wa laysa ah, al-ma'na alla yuqatala illa man kafar ba ana nufin kar a yaki kowa ba sai wanda ya kafirta bal al-kufr sababul qital a'a shi kafirci shine sababin yin yaki da zai sa a yaki mutum faman mana'a zakata yuqatal da haka wanda ya ana zakata a yake shi wa idza taraka أهل بلد صلاة idan waɗansu mutanen wasu gari suka ƙi yin sallah suka ce gaba ɗaya ba za su yi sallah ba wa ƙutilu sosai a yaƙe su an gane a salatul eid in suka ce ba za su yi sallar idi ba qutilu sai a yake su wa kaza al azan wal iqama hakan wasu suka ce mu ba za mu wazana ba ba za mu kiran sallah ba za mu sallah ko suka ce ba za su iqama ba ma annahum la yakfuruna bidhalik tare cewa la yukaffaruna bidhalik tare cewa ba za a kafirta saboda sun yi hakan ba ba za a ce kafirai bane an gane amma abin da suka aiki ne na kafirci saboda aka sai a yake su da haka dai ce qatilu man kafara billah ba ina nufin alkufar bane kawai a sai kafirai a dalilin yin abin shine kafircin aikin da aka yi na kafircin idan kafiri ya ƙi yin sallah sai wani musulmi ya shi ma ba zai sallah ba me ya bambancin su to bambancin su shine shi yana kalma da za a kashe shi za a kashe shi ne haddan shi kuma kafiri wanda ya ƙi yin sallah din gaba ɗaya ce bai yarda da ita ba shi idan aka kashe shi an kashe shi ne kufran bambancin su kenan sai suka ce mu ba za mu sallar idi ba ko za mu sallah ma ba za mu kiran sallah misali yanzu akwai waɗanda su waɗannan jahilci ne yake sa cewa wai kiran sallah yana sa ina sa ina sa talauci in mutum yana kiran sallah wai zai yi talauci ko kaza ko kaza saboda haka sai su yi kiran sallah na tuna da dadewa a kowanne gari in ka bar kan hanyar garin babba idan ka tafi hanya zuwa ramu A kowanne ƙauye aka je za a yi sallah aka ga ana kiran sallah mutane ƙauyen suka fito saboda a garin wani ka fara kiran sallah ka gama ma ka faɗi ka mutu <laughs> saboda ka ba ka kiran sallah ka faɗi ba sa kiran sallah amma daga ranar bayani ya kai musa alhamdulillah al'amura suka mai kama a cikin kabilar bare bare suna da wannan kiran sallah nasa ta talauci to kan su waɗansu jahilcin su na idan an yi wai mutuwa ake yi saboda ta ko wani kulumboto ko wani abu ne, kama da wannan 'yan kiran sallah din za a samu matsala saboda eh, eh, abin nan shaidanu da suka yawa a wurin ana bautar sa yanzu haka an zo an daina ko abin da ya kamata haka saboda haka sai su dinga cutar da wanda ya kiran sallah ko abin da saboda haka sai su daina to kaga su waɗannan idan suna sane da gangan sai suka ce ba za su yi ba sun yi aikin kafirci kuma za a iya kasu akan haka da haka waɗanda suke cewa saboda wai eh, kiran sallah yana sa a yi talauciya ah, wa yake arzuka wani yanzu ka je a duniya da aka ci gaba inda aka ci gaba aka damu da addini ka je ka ga ladanai sai in ka ga motocin da yake hawa da gidan da yake kwana sai ka sha mamaki da irin riga da yake sa saboda ka nan ne kawai ake ganin wanda yake kiran sallah ba wata mas'uliya ba ce kiran sallah aiki ne kawai na lada da kaza da kaza da kaza kaza da kaza mutane kuma ba su da wata sana'a da suke yi ina kiran sallah yanzu haka shi ma kiran sallah dama yana idan ba shi da abin da yake ba shi da abin da yake ina kiran sallah kiran sallah kuma yanzu ya hana shi ya fita ya nemi abin da zai ina jin tsoron kare yi nisa mutane sun riga sun dogara a kansa wajen sanar da su lokacin sallah ya yi ya yi nisa a zahar su makara la'asar su makara magariba su makara isha su makara asuwa su makara da haka ya ƙi ya yi nisa ba shi da yadda zai je ya nema ko kuma da yake sadakar da ku kowa ina wajen hada hadarsa ba wanda yake tunanin barin taimaka musu ba za samu wani abu wanda za a ringa a tsora shi akan sai rayu akan sa ta da shi ma za a fitar da shi daga wancan tunani da wancan yanayi to wannan kuma abu ne wanda ina koma ne zuwa ga su al'ummar da su masu kiran sallah suke rayuwa a cikin su to da haka ne shi mai kiran sallah din sai aka yi masa albishir da alkhairi da zai samu duk kowa ran kiyama sai burin ina ma ya zama mai kiran sallah ne annabi ya ce masu kiran sallah sun suka fi kowa dogon wuya na littafin alkiyama da aka ce dogon wuya malamai suka ce kinaya ce ta kyau sannan sun suka fi kowa samun shaida mai kyau a ranar tashin alkiyama saboda duk abin da nisan abin da ya ji kiran sallah mai kiran sallah sai ya zo ran kiyama ya masa shaida a gaban Allah cewa ya ji shi na kiran sallah wannan abin danye ne ko busasshe mai rai ne ko ne to da aka fiye musu albishe da wannan kada ku damu ko masu kiran sallah kula da ne kar ku damu kun yi talauci a duniya kuna da arziki a lahira arzikin da kuɗi kuma bai iya siyansa a wannan rana ko a nan duniya ba ka iya siyan wannan to da yi idan aka koma ana tunanin cewa ai kiran sallah ina sa talauci ko abin da ya kama da wannan abin ina komawa ne zuwa suke da masu kiran sallah din masu kiran sallah din suna cikin mutane suna da abin da za su yi suna da sana'ar da suke samun rayuwa ko ba su da masu kiran sallah sun san muhimmancin abin da ake yi musu sun san muhimmancin shi wannan mai musu kiran sallar su samu masa da nutsuwa don kada wata rana ya fito da su karfe ukun dare suna bacci su taso ce ku zo ku sallah su ba lokacin da sai karfe biyar za a fata sallah yan sun san wannan muhimmancin shi kenan sai su rike shi da ya kamata idan mu sani ba shi kenan amma babu alaƙa tsakanin talauci da kiran sallah babu alaƙa tsakanin kiran sallah da mutuwa wanda duk kaga bai mutu ba kwanansa bai kare ba wanda duk ka ganshi ba shi da wani abin hannu ina talaka haka Allah irmuta zai zai zamanto talaka saboda haka dole ne haka zai rayu babu yadda za yi da shi da fata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai kuma insha Allah anan za mu kwana in Allah ya kai mu hmm? akwai ragowar abin da ko a shebe kai ita wa idza idza tatalat ta'ifatan idan ɓangarori guda biyu suka yaki wa abad ihdahuma an tafi'a ila amrillah sai ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta kitan koma zuwa ga al'amarin Allah ƙutilar su sai a ta فالقتال a nan za a له su raddan lahu asbabun muta'addida gairin kufur shi yaƙi abinda zai sa a yaƙi waɗansu mutane ina da sababai na daban bayan kafirci ba kafirci ne kawai yake sa a yaƙi mutane ba musulunci a'a dalilan da kan sa a yakin mutane suna da yawa saboda haka duk sanda za a yi yakin sai an koma zuwa ga wanda sababi ne kai dai kada kai yaki haka kuro ka ɗauki makami kai ta zubar da jinin mutane yanzu misali irin mutane da suke cewa suna suna so su kafa daular musulunci kamar yan aiki kamar yan boko haram kamar yan eh, yan alka'ida kamar yan shabab kamar yan da suke cewa suna so su kafa daular musulunci da wani sababi sannan zuwa suke yaƙa waɗanda suke yaƙa ɗin wani sababi ne su faɗi sababin da yasa suke yaƙar su sababi da shari'a ta yadda da shi shi kenan ko waɗannan da suke zuwa su ba suna da sunan addini ba masu kama mutane su karɓi kuɗin fansa ko su je su kona gari ba ba su kuɗi ba ko abin da kawai idan ka ce mutane su ba ka kuɗi da zalunci su suka hana ka ke nan sababi ya kai da za ka zai saka ka su ka harbe su ka kona gidajen su ka riba ta iyalan su to duk abubuwa idan ka zo duk abin da za ka yi kai ka tsaya ka tattali ina hujja ina dalilin da zaka zaka baiwa Allah ya da wannan abin in ka same shi ka je ka kai idan ba ka da shi to ka ji tsoron Allah ka kai sannan a kowanne yake riko da sababi shi ya san ba sababi bane ba sababi bane kawai eh, ina jiran kiristi kiristi ke jira yayi abin da ba ke ba da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai kuma a nan ne zamu kwana insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya kai mana abin da yake na aiki ne Allah ya bamu yakan aiki na ne santa kuma Allah ya bamu yakan ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته